yi hudu ban a gurguje ta yi magana akan wani abu wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske dangane da halin da muka tsinci kanmu a ciki a jiya a ƙasar nan ɗaya ga watan august an tashi da Allah samu wasu malam jika na yaran nan na waje surutu kai jika na su an samu wato jiya ɗaya ga watan august kowa ya san me ya faru a ƙasar nan na abin da ya shafi zanga-zanga da aka fara yi jiya wasu ma a garuruwansu sun fara yin wannan zanga-zangan tun kafin jiya kwana uku da abin nan to mutanen ƙasar nan waɗanda suke mulkan ƙasar nan za a iya cewa waɗanda ragaman hankulan mutane da jagorancin mutane yake hannunsu mutum uku ne nau'i uku ne nau'i na farko su ne gwamnati wanda Allah ta ta'ala ya ba su shugabanci ya ara musu shugabanci na kula da mutane da lafiyansu da dukiyoyinsu da kula da abin da zai zamanto musu alkhairi duniyansu da lahiransu gwamnati na farko nau'i na biyu wanda su kuma suna ƙasa da gwamnati ba su kai gwamnati ƙarfi ba su ne sarakuna mu na gargajiya waɗanda saka ga sun fi kusa da mutane akan yadda gwamnati take kusa da mutane Don yanzu in kana son ganin sarkin Bauchi zai fi maka sauki akan a ce kana neman ganin gwamna ka fi jin kusa da sarki akan yadda kake jin kusa da gwamna mutane na uku wanda suke hankulan mutane yana hannunsu su ne su kuma malamai imamai masu mimbarori su kuma sun fi kowa kusa da mutane akan yadda sarakuna suke da shi dan yanzu misali ni ina kan mimbarin nan kana son gani na ya fi sauki akan ka tashi ka ce zaka je ka ga sarkin Bauchi mutane waɗannan a najeriya su suke juya su almansibu a darar ru'us kenan waɗannan su suke juya mutane to ala ayi halin halin da ƙasar nan take ciki muna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halin da ake ciki mutane sai suka fito suna son su numfasa saboda hali babu abin da za ka taɓa babu abin da za ka a ƙasar nan ƙwaya ɗaya wanda talaka zai iya taɓawa ya ji iya jikinsa abubuwa goma abubuwa goma waɗanda wannan abubuwan gaba ɗaya sun rushe wa talaka sun rushe wa talaka talaka babu yadda zai je ya kalli wannan abin ya ji daɗi waɗannan abubuwan su ne na farko albuniyar tahtiya infrastructure talaka bayi da wani infrastructure da zai iya samar da zai iya nunawa a ƙasar nan kamar gine-gine hanyoyi babu wani hanya da zaka ba hanyar bayan rashin kyanta kuma akwai rashin kyanta na ma'ana za ka iya zuwa kaga ka fita za ka je wani gari a kama ka infrastructure talaka bayi da wannan mafkud an rasa shi sannan in idamul amni talaka baya jin daɗin insecurity a ƙasar nan akwai insecurity akwai wato rashin tsaro na ƙarshe a ƙasar nan talaka yana cikin wannan musiban abu na biyu na uku bayan in idamul amni shine aljami'at mutakhallifa jami'o'inmu ta shari institution universities da ɗan talaka yake shiga ya samu yi karatu yanzu ya fi ƙarfinsu akwai 'ya'yan da wasu mun san su da yawa sun dawo sun ma bar karatun saboda ya fi ƙarfinsu a wannan ƙasan sannan almustashfayat mudammara asibiti duk yadda ka je asibiti babu kyan gani abubuwan da zaka gani ranka sai ya ɓaci ko ranar monday da ta shige na je asibiti amma yanda aka je abin da zaka iya zuwa a maka shi a minti talatin tun karfe bakwai din safe sai karfe uku muka bar asibitin a za a shigar da rijista kaza network ya dauke kaza kaza kaza kaza ka je ka ga wasu marasa lafiyan ma a wani gurin zaka gansu kafin a shigar da su a yi admitin din su kafin likita ya zo ya kalle su wani lokaci abubuwa ya riga ya kwaɓe na mutuwa ne mutum ya mutu ni wannan abin ya faru da ni a irin asibitocin da muke faruwa da shi a ƙasar nan ɗaya mahaifina ne muna ji lokacin ina saudiya yan uwana suna jinyansa haka kawai gashi sun ga halin da yake ciki amma sai su ta rubuta maka test a je a yi test din kaza duk test ɗaya kuma ka ji shi dubu sittin dubu hamsin dubu ishirin haka za a yi ta rubuta maka Karshe haka kana ji kana gani naka zai rasu wannan kuma kawuna ne kanin mahaifiyata ne an ɗauke shi an kai shi asibiti ga fashinsa yana gargara zai rasu yana cikin mota daga asibitin almanzur an kai shi an kai shi th likita ka zo ka ganshi ku zo ku ganshi ba su zo sun ganshi ba sai da ransa ya bar jikinsa halin da irin asibitin asibitocin kasan mu suke ciki kenan dan haka ba za ka taba zuwa asibitin garin ku ka ga dan gwamnan garin yana kwance asibitin ba ba za ka ga dan ciyaman din garin yana kwance asibitin ba wanda suke kwance irin wannan asibitin ta yanda ba su da shi yayan talakawa ne abin da yake faruwa kenan almustashfayat mudammara asibitocinmu gaba ɗaya sun riga sun ruguje bayan wannan hissan wa ma'anan kuma sannan irtifa'ul as'ar fi kulli shay'in in inflation malam tsadar rayuwa babu abin da talaka zai iya ɗauka kwaya ɗaya ka ce ka talaka ya ɗauki wannan abin ya ɗan ji kwanciyar hankali a jikinsa babu abinci ya yi tsada wuta ta yi tsada mai ya yi tsada an toshe boda komai yadda ka san za a iya kwace iskar da talaka yake sha a hana shi shaka abin da yake faruwa a ƙasar nan kenan sannan asbahal ju'u sadiqa kulli muwatin duk wani ɗan ƙasa yunwa ya zama abokinsa Yinwa ya zama abokinsa in dai ka gane cewa dan ƙasa ne to wanda kaga ba sa jin yinwa sai daidaiku amma mafi aksarin mutane duk yunwa ya zama abokinsu sannan abu na gaba umara ukum ya khafuna ala imamatihim sarakunan ku ba za su iya magana ba saboda yana jin tsoron rawaninsa yaushe zai iya fitowa ya ce oh, gwamna ka saba ka yi abin da ba daidai ba ya yi ta rawaninsa sai dai ya sauka ranar ya sha jarmiyar karshe a cikin fadansa kenan bai isa ba yana tsoron rawaninsa ya kafuna ala imamatihim ulama ukum dan ma'un malaman kuma kwadaita malamai sun zamanto makwadaita za a ba mutum magana za a ba shi dan wani kasafi zai zo ya hau mimbari ya yi ta faɗan ƙarya da gaskiya duk halin da mutane za su shiga ba ruwansa Allahumma illa man rahima rabbi ba za a ce an zama duka ba sai dan kadan bayan wannan wasiyasiyuna kun bukala 'yan siyasan ku masu mulkin ku su kuma sun zamanto marowata saboda da rowan ake samu a mulke ku da rowan ake samu a mulke ku to bayan waɗannan 'yan uwa gaba ɗaya waɗannan abubuwan za ku ga ga yanda Allah tabaraka wata'ala ya kawo halin da muke ciki sannan wa'amatun nasi juhala mafi yawancin mutane kuma jahilai ne to haka wannan abubuwa goma tilka asharatun kamila in kada su goma abubuwan da ƙasar nan take fama da shi kenan ana cikin haka kawai sai wasu suka bullo da zanga-zanga cewa za a yi zanga-zanga za a yi zanga-zanga saboda a nuna end bad governance a karasar da wannan mummunan gwamnati da ake ciki aka lissafo abubuwa da muke so guda goma sha biyu to abubuwa guda goma sha biyu nan duk ajiye su mu a arewacin najeriya abubuwa uku zuwa hudu muke bukata in an mana shi kenan an gama da mu abubuwa uku zuwa hudu sauran sa zo daga baya abu na farko abin da muke kwaɗayi arewacin najeriya tsaro ya samu mu daina fita ana farautar mu kamar akuyoyi ana ɗaura mutum a turki kaga mutum an fito da shi in ba a yi sa ba in ya kai wasu watanni sarƙa ya ci jikinsa kafar ta yi tsutsa ko hannun ya yi tsutsa sai dai a yanke a kama 'ya'yan mutane a yi musu fyaɗe kana ji kana gani akwai garin da a najeriya za a iya zuwa tafi ka tambayi mutanen zamfara za a iya zuwa a rubuto wa kana zaune za a rubuto maka yakka budurwa muna buƙatar ta ka turo ta baka isa ba kawai sai ka tura wannan abin shi yake faruwa a ƙasar nan to mu abin da muke faɗa abu na farko a kayar mana da rashin tsaro abu na biyu da muke roƙo an ce an kulla boda babu wata ƙasar da ba bodan ta a buɗe yake ba bude mana boda amerika ta fi ku noma ta fi ku ci gaba kudin da amerika take kashewa iya ɓangaren noma ya fi karfin duk bajet ɗin najeriya amma amerika ta buɗe bodanta tana exporting tana importing tana fitarwa tana shigarwa kuma ku bude mana boda abin da muke roƙo kenan abu na uku da muke roƙon ku shine dala a karya dala dala a karya ta wannan tashin goron zabi da dala ta yi cewa a bar naira ta ci gashin kanta wannan abin yana kashe mutane a karya dala yau da dala ita kadai za ta karye sai kaga yadda abubuwa da dama za su sauko abu na uku ai mu muka yi zaɓe mu muka zaɓe ku muka ce mun ji mun gani har ma muka fito muka yi musulun musulun ticket ba haka ba ne? in faɗa har ni a mimbarin nan yanda nake tsaye na yi magana na ce a yi musulun musulun. a nan mimbarin na faɗa kowa ya faɗa an sani malamai suka faɗa an yi musulun musulun tiket alhamdulillah kun hau abu na farko kafin a shiga fadin shugaban ƙasa aka ce an cire tallafin mai to muna rukuwa dawo mana da tallafin mai babu yanda za a yi mai ana sayan sa 850 wani guri dubu ɗaya wani guri dubu ɗaya da wani abu ina ake son mutum ya sa ran shi ba fa iya mashin bane ko mota suke amfani da mai me injin nika da mai yake amfani me kaza za ka samu da mai suke amfani iyayen da mai yayi tsada iyayen da rayuwa zai wa mutane tsada amma sai ga ministan information ya fito yana magana yana cewa a yanzu mu wannan tallafin ma ai babu shi dama abinda babu shi ta yaya za a yi dawo da shi oh dama babu shi kuka ce da ki babu shi kuka cire shi mu muka zaɓe ku mu muka ce ga abin da muke so ku yi mana da dukiyar mu dukiyar nan kan naku ne daga gidajen ku kuka zo da shi ba na yan Najeriya ba ne to ku dawo da yan Najeriya kayan su a da babu shi kuka cire shi mu muka zaɓe ku mu muka ce ga abin da muke so ku yi mana da dukiyar mu dukiyar nan kan naku ne daga gidajen ku kuka zo da shi ba na yan Najeriya ba ne to ku dawo da 'yan najeriya kayansu a dawo wannan duk zanga-zangan da ake yi a dawo da tallafin mai a buɗe boda a karya dala a samarwa da mutane tsaro tsakaninku da Allah yanguwa idan mutum ya ci ya ƙoshi yana cikin tsaro rayuwa ta yi masa sauƙi akwai wanda zai fita zanga-zanga akwai wanda zai sha'awan ya fita zanga-zanga wannan zanga-zangan ba son ta ake ba ba wanda zai ce yana son zanga-zanga haka kawai ana zaman lafiya ka ci ka ƙoshi ka je ka ce zanga-zanga zanga-zanga a kan me ba wanda zai yi zanga-zanga to mu abinda muka faɗa tun kafin a yi zanga-zangan nan dama mun yi ta faɗa mun ce mun yi ta faɗa malaman da suka ce za su yi musulun malaman da suka yi musulun musulun ticket da lokacin da muka yi musulun musulun ticket mun haɗa murya mun fito lokacin da matasa suke cewa za su ta zanga-zangan nan muka kira gwamnati cikin lumana cikin ba da shawara cikin nutsuwa gwamnati a duba a yi wani abu wai yanzu gwamnatin nan ko ƙarya mana ku yi ku gaya wa talaka cewa ko ƙarya ku yi ku ce wa talaka dan Allah ka yi hakuri za a dawo da man fetur din nan ku faɗa haka za ku ga yadda al'amura za su yi ma mutane sauƙi to kawai shi kenan kuma kawai wasu suka fito zanga zanga haramun ne zanga zanga aina ka gani wala kulu lima alsina tukumul kaziba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkaziba innal ladhina na ala allahi alkaziba la yuflihun zanga zanga za ta iya zama mai amfani za ta iya zama mai haɗari. yaushe zanga za ta zama mai amfani idan ta zama na an yi ta ba tashin hankali ba sace kayan wani ba fasa kayan gwamnati ba doke-doke ku fita domin ku nuna wa gwamnati ga halin da kuke ciki a ba ku tsaro ku fita wannan hatta constitution ya tabbatar muku da wannan amma yanzu kamar yadda abin da muka gani jiya wasu sun fita zanga-zanga a kano a jigawa a yobe a borno waɗannan yanzu duka an sa musu curfew 24 hours wasu aka yi amfani da su ko rashin son masu son zuciya suka fita maimakon a yi zanga-zangar lumana kawai suka fita suka kama fashe-fashen kayan gwamnati suka kama kone-kone aka je garin kano in ka je garin kano hadda wanda suka shiga cikin ministry na audu bako suka je suka kama kona motocin mutane wannan shine zanga-zanga a nan bayan shugabanni ana faɗan zaluncin su to ka sani wanda ya fita domin danya kawar da zalunci baka isa kuma ka fita da yin zalunci kuma Allah ya sa maka ido ba ku ga kayan mutane su din mutane ku fasa sunan wannan abin zalunci Allah ba zai bar ku ba Allah zai karya masu yin zanga zanga da haka mu maganar mu lokaci ɗaya da muke faɗa a baya in har za a yi zanga zanga to ayi ta lumana to amma daga jiya waɗanda suka fito suka yi wannan abin to ku sani sun karya ruhin zanga zanga kuma yanzu mu shawarar da muke ba wa mutane ya rage ka ɗauka gwamnati ta samu dama a hannunta da wanda ba su son zanga-zanga sun samu dama a hannunsu ta yadda kana fita yanzu in ka je aka kashe ka kai ka jawo kai ka jawo don haka stay at your home safe kawai ka zauna a gidanka cikin kwanciyar lafiya ka yi haƙuri wanda suka bata muku zanga-zanga sun riga sun ɓata ta yanzu an riga an karya manufanta wasu sun fita suna sace-sace suna fasa shagunan mutane suna ɗiba dukiyoyin mutane waɗannan sun riga sun ɓata su kuma dama yanzu gwamnati alhamdulillah sai ku zuba ruwa a ƙasa ku sha dama ba kwa son a yi zanga-zanga sai ku zuba ruwa a ƙasa ku amma akwai magana ta gaskiya da za mu faɗa ƙwaya ɗaya wannan maganar za ta yi wa wasu daɗi ba za ta yi wa wasu daɗi ba musamman daga cikin malamai malaman gwamnati ku sani wallahi tallahi ba fata muke yi ba in wannan abin ya ci gaba a ƙasar nan da irin wannan yanayi ana zuwa ana takura mutane ba su ji sauƙi a rayuwarsu ba in mutane ba su ji sauƙi a rayuwarsu ba wallahi za su fito su yi muku zanga-zangan da babu sanarwa hali ne kawai zai matsa su zaka ga kowa ya fito nan kuma sai abin da Allah ya gani sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala astaghfirullah sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya mutane za su fito su yi zanga zanga malaman da kuke zuwa kun ki ku ba wa mutane alternative kun ki ku fito ku ma wa gwamnati wa'azi zanga zanga haramun ne kaza kaza kaza kuka matsa mutane suka ƙara zama a cikin gidansu aka ci gaba da wannan halin gwamnati bata canza ba duk randa mutane suka fito ta kanku za su fara ta kanku za su fara malami ka sani wakilin Allah ne kai wakilin manzo Allah ne ka faɗi abin da Allah da manzo Allah yake so ba ka zo kana ƙaryan banza a zuwa baka dan wani abin da layi yusmin wa layi guni min ju'in ka sa aljihunka ka kama hanya ka tafi ka zo kana yaudaran al'umman manzon Allah ba da ka yan uwa ku kwantar da hankalinku an riga an ƙarya zanga-zangar nan 'yan siyasa ba su da amana ku duba abin da yake faruwa a Kano wai saboda kawai ana gaba da gwamnatin abba kabiru yusuf a kano ana gaba da sarakuna da ya buɗe ku lura zanga-zangan ta ina ta fara ɓaci ta Kano wasu sai suka yi amfani da wannan daman ba damuwansu damuwan mutane ba ba damuwansu mutanen Kano ba saboda dai a ɓata gwamnatin kawai sai aka je aka fara dama an daɗe tun kafin zanga-zangan ana so a rufe garin a sa mata doka daga sama saboda dai kar a bar gwamnati ta yi wani abu kawai suka je suka fara sace-sace suka fara kaza-kaza Allah ya sa gwamnatin gwamnan yana da basira nan da nan take kawai sai sa doka 24 hours ba fita wanda suke neman su cutar da shi din ma ba za su samu damar cutar da shi ba kaga wasu sun fito suna magana mun tafi za mu je mu kai fadan sarki aminu za mu je mu gaya mai koken mu sarki aminu shine sarki a hukumance komai sai kun sa siyasa komai sai kun sa siyasa yanzu haka na ji wani dakiki yau a garin nan yana hudu ba Dr. Jaki yana magana sunusu lami da sunusu shi yace a cire subsidy shi yazo yace ina da bidiyon idan ban da kai jaki ne kuma jakin ne baka so a gaya maka amma Dr. Jaki sunanka shi kadai ne ya fito yace a cire zanga yace a cire subsidy a kasar nan Goodluck um, shi shugaban kasan yanzu Tinubu tun kafin ya hau ya fito yayi magana yace duk zanga zangan da za ku yi in na cire subsidy ba zan dawo da shi ba ko me za ku yi me yasa baka zagi tunu ba me yasa baka zagi yan siyasan da suka fito suka ce a cire subsidy ba sunusu lami da sunusu saboda shi dan dari ne ba ka san shi ba ka san almajiran shi shi kenan duk shi ya jawo yin wanda ake ciki a Najeriya ma shi ya jawo kuma wannan ka ɗauke shi a mazaunin mutum mai tunani malami wanda ya san me yake irin fa malaman da ake ci ake da su a ƙasa kenan to da ka yan uwa kowa ya dawo da hankalinsa jikinsa shawara da za mu ba ku guda ɗaya shi ne. duk wanda ya san bai fita ba in ka je ka ga akwai gurin da ake yin na lumana kuma hukuma ta yadda da shi ka shiga in babu na lumana ka kiyaye lafiyan ka ya fi maka komai ka yi haƙuri ka zauna a gida ka yi haƙuri ka zauna don yanzu suna da daman da in harbe ka aka yi an harbe ka a banza za a ci an daga rikici to kai kokari ka tada da ranka ka tada da numfashinka wasu marasa zuciya marasa kishi daga 'yan siyasa daga cikin al'umma sun bata manufar zanga-zangan don haka kowa ya yi haƙuri ya zauna a yanda yake amma muna yi wa gwamnati kashaidi in an ci gaba da tafiya irin haka ran da mutane suka fashe ba mai iya tsare su sannan abu na gaba halin da ake ciki gwamnatin tarayya ta fito ta ce ta raba shinkafa kowace jiha tirela 20 an bata tirela 20 da aka tashi rabon na alal akalli kar ku raina mutane hankali bayan da za a ce an dauki Niger Delta an bata tirela 20 a dauki Kano a bata tirela 20 Kano ta ninka Niger Delta so uku ya zamana kuma an hada su daidai an ba wannan tirela 20 wannan tirela 20 wannan ba daidai bane sannan kuma abin da zai baka takaici gwamnoni ku ji tsoron Allah tirelolin da aka zo aka raba muku me kuke yi da shi yanzu da Allah ga anan anguwan ina neman duk wanda ya samu a gidajen da suka samu abin da aka raba na gwamnati lallai na son ya daga hannu waye ne yana zaune a gida aka kawo masa aka ce wannan shinkafan da shugaban kasa ya ce a raba ni ba wanda zai iya daga maka hannu kai ba a kawo maka ba makwabcinka ba a kawo masa ba ba za ka iya nuna mutum ɗaya ka ce an kawo masa wannan shinkafan ba me kuka yi da ita ku fito ku raba wa mutane in wasu ayyuka ake fama da shi akwai dan maulan mushe tsaro usman bauchi alhaji shehu ya faɗa ya ce gwamnoni ku yi haƙuri wannan gine-gine da ake yi da gyare-gyare da ake yi ku yi hakuri yanzu mutane suna cikin yunwa ku fara gyara musu cikinsu a tsayar da wani gine-gine da aikace-aikace a ga mutane sun ci abin wannan abinci da ake rabawa a ina aka raba su wa aka ba suka raba sai ka ji an ce an ba sarki buhu kaza an ba kwamishina kaza an ba wani kaza waɗannan su ne aka ce a ba su shinkafa an san waɗanda aka ce a ba wa shinkafa gwamnati ta bayar daga sama ko kuma anan kun datse yanzu cikin garin bauchi zan iya tabbatar maka irin zagayen da na yi karankaf mutum ɗaya ne a cikin 'yan siyasa na gana fitar da abincin sa ana rabawa mutane suna samun alkhairi a kai Shi ne shehu buba sanata shehu buba shi kadai zaka ga ɗauko shinkafansa ana rabawa ya ba wa can ya ba wancan masallacin ya ba wa waɗannan mutanen shi kadai kuma alkhairin ya gama gari to me yasa gwamnoni ba za ku yaka ba sanata ya yi wannan gwamnati ta kasa yin irin wannan abin saboda Allah da annabi sannan kuma an zo za a raba mu kuma talakawa yanzu akwai abin da aka bayar a raba a shinkafan da aka bayar a raba aka tashi sai aka bayar a hannun wani dakta a garin nan sai ya zo ya yi lissafi sai ya ce to za mu bi masallatan juma'a da aka zo aka bi masallatan juma'a izala wan da tu suka kawo masallatansu lafiya lau aka haɗe su fada kawo masallatai fada ta kawo masallatai guda 48 su ma suka kawo 'yan ɗarika ku kawo masallatai abin da zai ba ku mamaki abin takaici abin ban haushi wai wasu daga cikin 'yan ɗariƙa sai suka je suka kai list ɗin masallatai goma sha biyu yanzu a cikin ƙwaryen bauchi masallatai da riga guda goma sha biyu ne kai fa da ka kai wannan abin ba za a ɗiba na wasu wanda ba a ba su nan ba a ƙara maka in an ba su kuma kai ba za a hana ka ba a ce ka yi list ɗin mutane amma ka yi list ɗin masallatai goma sha biyu saboda baƙin hali wannan abin muka tashi muka je gurin wanda ya raba ba wani bane ma yana da kyau faɗi sunan shi ba ɗan ba ne kuma Ɗan izala ne Dr. Disina yana zuwa ya gani ya ce to yanzu me za a yi muka ce to karka lissafa mu da masallatan mu lissafa mu da zawiyoyi ya ce to ku je ku kawo zawiyoyi muka kai masa zawiyoyi kusan 48 muka kara masa masallatan juma'a guda bakwai aka hada aka ba su aka haɗa aka su kaga wannan dole mu gode masa mutum na biyu shek Bashir shek Bashir shek Dair Usman Bauchi an ba shi abinci Ya yi rabo ya yi rabo ya yi rabo ya yi rabo wannan ma mun gani muna masa addu'an Allah ya saka masa da alkhairi to wannan abin ya kamata mutane su ba a baka buhunan shinkafa kawai ka je ka tare a gidanka ka sayar da wanda zaka sayar ka zo kuma kana ba mutane kaɗan kaɗan wallahi tallahi ba za ka gamu da Allah da kyau ba shinkafan me in ka ci fa kashin ta zaka yi ka fito ka raba wa mutane al'umman annabi me mudu ɗaya me mudu biyu me mudu uku me mudu biyar ka raba musu mutane su samu sauki a rayuwa dan haka wannan bawan Allah da yi wannan kokari sanata shogu ba Allah ya saka mai alkhairi gwamnatin Bauchi a fito a raba mana shinkafa buhu ashirin eh, me yake da suna trailer ashirin muna son mu gani mu gani a nan anguwan mu gani a can mu gani a ko ina mutane su samu su huce su samu saukin rayuwa bala'i yayi wa mutane yawa da aka yin uwa daga ƙarshe a kuduban mu na biyu a gurguje zan karanta hadisi ɗaya biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan kuma nasiha ne zuwa ga mu kanmu dukkan kowa da ya ji tsoron Allah manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi yana cewa wato hadisi manzo Allah yana cewa Allahumma man wali min amri ummati shay'an Allah duk wanda ya jibinci wani abu daga cikin al'amarin al'umma na na shugabanci fa shaqqa alaihim ya takura musu fashkuk alaihi shi ma Allah ka matsa masa inji annabi Muhammadu wa man wali min amri ummati shi an fara faka biyun farfuk bihi wanda ya zama shugaba akan al'umma na ya ji tausayin su shi ma Allah ka ji tausayin sa dan haka Allah ka ji tausayin shugabannin da suke jin tausayin mu wanda ba sa jin tausayin mu in za su gyaru Allah ka gyara su in ba za su gyaru ba Allah ka kawar mana da su wajibi ne dukkan masallatai muna kira a kama addu'a a kama hudubu a kama alqunutu ayi ta yi carbi kowa ya komo rike carbi ku ta istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara kowa ya rike istighfari a yi ta istighfari a yi ta addu'a Allah ya gyara mana shugabanninmu Allah ya saita zuciyarsu Allah ya ganar da su halin da talaka yake ciki albarka annabi Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya Allah ya ba su ikon yi mana adalci in ba za su yi mana adalci ba Allah ka kawar mana da su ka kawo mana wasu sannan ku ji akwai zanga-zanga ta ƙarshe da kowa zai yi yanzu ya shirya babban zanga-zanga kowa ya shirya nan da 2027 kowa ya shirya zanga-zangan ƙarshe ita ce shine kowa ya nemi katin zaɓe sannan kuma ka ji a ranka ba za a baka taliya ko a tamfa ba ka ci amanan al'umman manzon Allah tun daga yanzu kowa ya sa a ransa mu haɗu da su a rumfan zaɓe kawai ma da su a rumfan zaɓe sannan ku rike wannan bonus daga ciki ni nake gaya muku kar ka ƙara yadda wani malami ya zo ya ce maka ai mu yanzu in ba wani ba shi kadai ne musulmi in ba ku zaɓe shi ba za ku tafi jahannama ya yaudare ka ya cuce ka ƙarya yake maka munafiki ne azzalimi ne kuɗi ya ka bashi kar ka yadda ka zaman to wayayye akan bin malami ka zaman to wayayye kamar nan yazo zo ina maka magana in na zo na fara maka maganan siyasa to ka jarrada ni ka cire ni daga rigan malinta ka kalle ni a mazaunin kawai mai ra'ayi in na gama faɗa in ra'ayin ya maka ka bi in bai bu ba to ka in bai maka ba kuma ka ajiye amma in na zo ina ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka bi ni amma in ina zuwa ina ce maka batun siyasa kai kaza siyasa kaza ka raba ku raba malaman ku da batun siyasa a ba wai ka magana akan siyasa ba su yi amma in suna yi kar ku dauka abin da suke gaya muku akan siyasa haka Allah yake so haka manzo Allah yake so ƙarya suke muku yaudaran ku suke ha'intan ku za su yi kar ku yadda in malami ya zo yana maganin siyasa ka saurare shi in ya faɗi daidai ka ɗauka in bai faɗi daidai ba kar ka ji tsoron saba masa baka saba wa Allah ba baka saba wa annabi ba su daina muku barazana da dogon gemu da dangalallan wando qala sallallahu alaihi ƙarya yake yi ƙarya yake yi intabihu ƙarya yake yi ƙarya yake yi ku zamanto kawai idan ku a buɗe idan ku a duk wani barazana da zai maka ƙarya ne in ya ce maka ƙalan lawu a wajen sallah ka bi shi jagoranka ne ƙalan lawu a wajen cikin ƙur'ani hadisi ka bi shi shi ma in ya dace da fahimtar da Allah da manzon Allah suke so amma sai zo ya ce maka wallahi tallahi tunubu kun san yanzu za a zo a yi muku bari ku ga 2027 din za ta zo yanzu mun yi musulun musulun ticket in mun bari musulun musulun ticket ya faɗi addini ya faɗi ya ji kunya a gaban sauran addinai a gaban kiristanci ka zama dolo ka zama wawa ka zama gaudi in ka bari suka yaudare ka haka in in tunubi ya gyara kasa ta yi mana kyau komai ya sauka an dawo mana da subsidy an bude mana boda in mun ga za mu ƙara zabensa mu ƙara zabensa amma da irin yadda ake nika mu kaman tumatir cikin injin markaɗe yanzu to ba musulun musulun ba yana gaya maka ko jannati jannati ne ba za mu kara yin wannan tafiyan ba da ka Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zanga-zangan da aka yi ni da na jinjina musu kuma har yanzu ina kan jinjina musu sai da suka baya shugaban kasa notice na wata daya haba haba shugaban kasa ai bai kamata ma ka bari a tafi zanga-zangan ba balle ma a ce an je an yi abin da ba daidai ba an ka notice wata tun sannan kuma suka zana maka bukatun su koma shi koma sha daya ba kwaya daya da ka waiwaya ka kalla dabbobi ne kake mulka akuyoyi ne ko su ba su da haƙƙi a kanka saboda ka mu gaya wa kanmu gaskiya duk abin da yake tafiya duk abin da ya faru ko mutum aka kashe yana kan shugabanni dalili ya kamata su dauki mataki abin da aka fito aka zana kuma dalilin da aka ce za a fita din reality ne ba karya ba ne ba siyasa ba ne akwai yunwa a kasar yaya za a yi a warware ta wannan shine matsalar saboda ka bukatar al'umman gama garin Nijeriya ya fi bukatar shugaba, ya fi bukatar gwamnoni, ya fi bukatar senatoci, ya fi bukatar rep, ya fi bukatar kwamishinoni, ya fi bukatar senatoci. Saboda wannan mutane ne miliyan ɗari biyu da ‘yan kai, ko kuma kabdin ku in an tara ku ba ku kai mutum dubu ɗaya ba ma. To na waye za a ɗauka? Na gama gari za a ɗauka. Saboda haka, please Mr. President, bring back our fuel subsidy ka dawo mana da subsidy mu na mai shine mafi masalaha shine abin da zai kawo mana kwanciyar hankali sai mu gaya mutane kowa daga yanzu kar ya sake fita zanga-zanga amma ba yadda za a yi ba cikin matsaloli guda goma sha biyu baka tauna ko kwaya daya ba ba gaskiya ba ne wannan saboda haka ana gabatar da masalar al'umma gama gari akan masalar fasinal na wani mutane suna mutuwa saboda yunwa sai jiya in ka ga yadda fitan da aka yi a nan zaka gane kasan nan muna cikin bala'i kasan nan muna cikin masifa kuma abin da ya yasa nake magana muryana a ɗage shekaran da ya wuce kafin buhari ya wuce a wannan mimbarin na yi hudu ba irin almundahana da ake yi a mai irin yawan mai da muke sabu a depot a rana ɗaya muna samu mai saba da ɗari turo ɗari in ba ku manta ba na yi wannan turo a sati muna samu akalla turo dari biyar a wata akalla muna samun turo dubu biyu sannan kuma na yi muku lissafi turo ɗaya idan aka je aka sauke shi a gidan mai akalla in 50,000 ne motoci dubu za su sha mai in za su sha 50-50 lita duk lissafin na na yi muku shi sannan kuma na sake zuwa da kaina daga daga flyover na bakin kasuwa har zuwa NNPC mega na irga mota ɗaya bayan ɗaya duka ɗari biyu da wani abu ne ma'ana inda kiw zai kai har cross mai doki moto ba zai wuce ɗari biyar ba rabin motan 50 ne double times two su ne za su sha mai saboda haka duk yawan layi kar ya rude ka na faɗi zaluncin da masu sai da mai suke yi muka ce mannan ina yake zuwa mun yi challenge su. kuma mun faɗi irin kuɗin da gwamnati yake biya na wobil saboda mu samu sauki a cikin ƙasa duk mun yi magana anan sannan kuma da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya cire subsidy na ce na goyi baya duk mun yi wannan shi ma anan dalili irin zalunci da ake yi wajen cinye kuɗin subsidy kusan amfanin ma bayya isa gare mu ya za a yi moto dubu biyu su shigo yola a ce kuma ka shiga cikin yola ba man da za ka sha a ka sai ka je ka kwana a layi wannan zalunci ne duk mun yi magana akan to amma shirye wanda aka yi ba a shirya mata ba dalili ya jefa mu cikin bala'in da ba mu yi sammani ba garin gyaran ido mun rasa ido to me solution your excellence your president ka dawo da shi idan ka dawo da shi lokacin da kasa da ta daidaita yunwa babu komai ya yi sauki an shirya cewa idan an cire subsidy nan ba za mu galabaita ba sai a cire shi wannan shi ne hikima amma ba yadda za a yi in ba subsidy nan ne ka cire ba kuma ba yadda za a yi a samu sauki a Nigeria to saboda haka ana gabatar da masalaha ta gama gari na mutane akan masala yanzu misali gwamnoni ba za su so a dawo da subsidy ba dalili billions of naira da suka aka kara musu a kudin kowane ra a wata da ake samu ba za su so ba an fahimta ko to amma mun fi gwamnoni yawa bukatunmu ya fi nasu su nasu personal ne mu kuma namu ba personal ba ne yunwa ne yake damu mu ana fahimtar zancen so saboda haka wannan wajibi ne wai zabarar al'amur baina an yaf'ala wajiban aw mabawan wala yumkinu alkiyabu bihi bihima jami'an kadama al-wajib ala al-mabawi li'annahu akaddu wannan wajibi ne wannan kuma mustahabi ne wannan kuma sunna ne to gabatar da wajibi ita ce babul aula har yanzu misali ta biyu in ba a gane ba mutane suna jin yunwa mutane suna mutuwa saboda yunwa to ba gada muke bukata ba a yanzu al'umma ba gada suke bukata ba ba fly over suke bukata ba al'umma al'umma ba kwalta suke bukata ba al'umma ba makaranta suke bukata ba al'umma ba ba ba, ba masallaci suke bukata ba al'umma ba makaranta suke bukata ba sai duk dan adam ya koshi ne zai je sallah dan adam ya koshi ne zai je makaranta dan adam ya koshi ne zai je hau mota ya hau fly over. dan adam ya koshi ba ba magana saboda haka duk wannan tarkacen aikin sai a ajiye shi wajibinku ne shugabanni ku ga al'umma sun daidaita ba sa jin yunwa sannan sai a zo a yi mana hanya sannan sai a zo a yi mana flyover wannan shine ma'ana ga wajibi ciyar da mu mu fita daga wannan halin wajibi ne na shugaban kaza wajibi ne na gwamnoni to ya muna cikin yunwa mutane suna cikin yunwa kun bar wajibi ana zuwa ana ana ana ana abin da ba shi ba wannan ba shi ba ne saboda haka sai a dubi masalaha sannan wai za na sha min fi'ilihi muslihan wa mufsidatun wa takafata akhadha ah, bi dar'il mufsidati li anna dar'ul mufsidati inda takafa aula min jalbil muslihati sai ga masalaha sai ga kuma barna ko fitina wa takafata kuma suka yi daidai azu bi dar'il mufsidati li anna ah, yanzu sai a dubi masalahar barnan yanzu ba masalahan gyara ake dubawa ba ba masalaha ake duba ba yanzu wannan zai cutar wannan kuma masalaha ce to sai aka ce to ɗaukan mufsin shine mafi aula daga jawo masalaha shi fa sa. ‘ya'yanka guda biyu yaronka ɗaya ba shi da lafiya yana kwanciyar asibiti rai kokwai dubu hamsin ake nema yaya kuma guda ɗaya yana bukatar school fees shi ma dubu hamsin ake bukata kuma kai a wajenka dubu hamsin ne kwata-kwata abin da yake hannunka to yanzu ceton rai ake bukata don biyan kudin school matsala matsalaha ce wannan kuma barna ne za a gyara rai za a ceci saboda haka sai a je a biya a biya dubu hamsin a asibiti yaro ya warke sai kai buga buga ka je ka biya daga baya kudin makarantar yaro wannan shine hikimar Allah wannan shine hikimar zamantakewa na duniya duk wanda bai fahimci a haka a mulki ba to bai dace da shi ba da za a yi mutane suna mutuwa saboda yunwa ba da za a yi mutane suna fita daga hayyacinsu saboda yunwa sannan ku kuma kun je kuna yin abin da ba a neme ku ba na biyu wa min al kad mufsidatani wa kana la budda min fi'li ihdahuma a bi ma bararan wa akallihima mufsidatu idan kuma cutarwa guda biyu suka hadu kuma la budda min fi'li ihdahuma lallai ne sai ai an aikata guda ɗayan to sai a duba a cikin cutarwa a cikin barnan to wanne ne mafi sauki wanne ne kuma mafi amfanarwa misali shi ma mara lafiya ne za a yi masa operation rashin lafiyarsa shi ma cutarwa ne operation ne shi ma cuta ne shin a bar shi da cutar ne ko kuma a yi masa operation a cire mutum ne ya karye karaya bala'i ne a bar shi da karayan ne ko kuma a zo a ɗaura ɗaurawan ma bala'i ne Ka ban na biyu ta faru to yanzu me sai a dubi wanne ne mafi sauki mafi sauki shine kar a bar shi ya kashe shi aje a yi operation din a cire abin da yake sa din ya sha zafi da wahala na sati biyu sati uku ko wata daya ya warke ya shiga cikin jama'a ya fi alkhairi akan a bar shi da cutar akan a bar shi da karayar gwara a danna shi yana ta ihu a ɗaura ya yi zaman wata biyu wata uku ya warke shi ne mafi a'ala to wannan shi ne abin da ya kamata shugabanni su sani a hakkin mulkin 'ya'yan adamu da suke yi sannan kuma duk malamin da yau ya hau mimbar ya ce muku ba dama mun gaya muku ba kar a fito za a yi kaza za a yi kaza munafiki ne ba wani boye boye yanzu dole ne mu fito kawai mu fuskanci reality ai ku ku ai mu abin nan in kuka ce haka ai mu za mu sake challenge na kudin ku kuka ce mana ai musulun musulun musulunci ne ba ku kuka jefa mu cikin bala'in ba kuma kuka yi shuru kuka janye kuka ce kar a fita a ah, ya mutum yana da yunwa ka ce masa ya yi hakuri a ah, ba magana ba wanda zai baiwa yunwa hakuri ya hakura yunwa ba a yi mata hakuri saboda haka idan aka fito zanga-zanga wani abu ya faru dukka zanga-zangar da aka fita zanga-zangar lumana aka fita kuma abin da ya burge ni da zuna ji a bakin gwamnan kano ya ce masu zanga-zangar lumana sun fita lafiya kalau sun kama jerin gwane sun zo har gwamnan house lafiya kalau ya ce wasu ne ba ta gari 'yan iskan gari suka fito suka farma masu zanga zangar ma da kuma suka shiga gari suka fara ɗauke kayan mutane to da Allah yanzu wa shahida shahidu min ariya. duk gwamnan da bakinsa ya bada shaida to yanzu waye ne mai laifi yanzu in ma ka wannan nan a ai dama mun gaya muku to ai muna zaune lafiya kalau din ba a fita zanga zangan ba an kwashe kayan mu da aka yi rusau a karo. 'yan gari sun shiga ba ɗoyin nan ba ta garin sun shiga sun ɗiba kayan mutane me kuka ci a wannan lokacin sannan kuma muna zaune lafiya kala ɗin ana ɗauka ɗan adam kamar akuya ana ciniki a je daji me kuka faɗa a wannan ɗin ana kashe mutane me kuka faɗa a wannan ba a fita zanga-zanga ba duk wannan muna cikin wannan bala'i din to shi kuma da ka hau mimbarinka me ka faɗa sannan kuma abun kunya so da wasu abubuwa ɗin wato wani talakan gwara ka bar shi a cikin bala'in ya fi ma wallahi tallahi shi yasa wani lokaci lokacin ka ga mutum yana cikin wahala kawai ka tura masa wahalan ka wuce ana cikin wannan wahalan fa shi yasa kafirai ba su wahalar da manzan Allah sallallahu alaihi kamar yadda munafukai suka wahalar da shi ba munafukai su suka fi wahalar da annabi Muhammadu yanzu ana cikin wannan yunwa fa wasu sinannu suka je suka karbi kuɗi wai su su ajiya din kuma suka fito suka ce ah, mu muna koshe ba mu da yunwa ba mu da kaza suka fito kuma abun mamakin har da guragu wallahi har da guragu yanzu dan gila Allah yanzu kai gurgu nan gaba ka zo ka ce mafi sabila in kalle ka ka ci gidanku ba zan baka anini na ba dan ka ce baka da yunwa a koshe kake mu ga kanmu gaskiya mana wannan abu ba dukka gyaran kanmu ne ba wannan abin da nake ji kana jinka abin da kake ji na wancan shi ma yana ji ba karya ba ya reality ne akwai yunwa yunwan kuma ya yi chronic a Nigeria ya muna ci kuma a Abuja shi ma a BBC na ji da aka je stadium aka taru sai ga wasu an dauko su da manyan boss boss su kuma wai su suna goyon bayan shugaban kasa gari lafiya kalau saboda haka su ba sa goyon wannan zanga-zangan da ake yi yanzu da Allah daga gani mai zanga-zanga ne an ji an ɗauko bos masu AC an sa su a ciki da abincinsu kai kasan daga ina suka fito kasan daga ina suka fito kuma waye dan Nigeria ne wanda yana cikin yunwan kuma abin da aka ba shi din dukka bai ba zai wuce 24 hours ba zai kare yanzu ya sake shiga bala'in da muke cikin amma an ba shi dubu ɗaya dubu biyu dubu goma dubu biyar la yusmin wala yuguni mi jo'in a wannan ka je ka ɓata rayuwarka ka ɓata rayuwar al'umma ka ce wai ba a yunwa kai ka fito ka a ah, yanzu in akwai gaskiya wayannan wata ɗaya suka bada za su yi jiya za su fito zanga-zanga kasan na in akwai gaskiya hukuma ya duk mutumin da zai fito zanga-zanga a jiya ba na zanga-zangan yunwa ba kaga ya kamata gwamnati ta dakatar da shi saboda kar a fito a gamu ya zama to fada ko ba haka ba ta aka bari aka fita saboda me dama a samu crashing din mu naka misa president muna gaya maka gaskiya wayanda suka kewaye ka suna gaya maka maganan da ba shi ba ba shi ba ne fitina ana kashe ta tun da safin asubaki ne shi yasa nace in ni shugaban kasa ne ba zan ma bari a tafi wandan zanga-zangan ba dalili Allah yana cewa ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku guji fitnan da idan ta tashi ba a san inda za ta saya ba kuma akwai rigiman da bai wuce ruwan durom ɗaya a zuwa a kashe ta ba idan an bari nan gaba tirela dubu idan an zuma ba za ta mutu ba mun san fa abin da muke faɗa din mun san abin da rikicin zai jawo mun san amma na muna magana dan din dan gwamnati ta gane ba ba ma bukatar a fita zanga zanga din ba ma bukatar a fito a yi rikici din a'a abin da muke bukata din shugabanni muna jan tension nasu ne su gane halin da ake ciki din me sanani ne nan gaba ba za a iya a dakata ba wannan yanzu sace-sace da aka yi din nan da sai da aka fita zanga-zanga wata rana wallahi ba zanga-zanga mutane su fito su kwace abinda kake da shi a gidanka su je su ci abinci da shi to tun yanzu a dakatar da abin kan mu je wannan din irin su somaliya irin su kaza mun ga irin yunwa abin da ya yi musu ta'annati Shasa, mutane ba su san me yunwa ba ne mutane ba su san me talauci ba ne manzo Allah yana cewa alfaqru al kufri talauci tana kusa da kafirci ma'ana in talauci yayi talauci in yunwa ya yi yunwa mutum zai bidirewa ubangijin da ya halice shi mutum zai yi wa Allah tawaye mutum zai yi wa ubangiji zanga-zanga waye kai kuma shugaban kasa waye kai gwamna waye Allah ana yi masa tawaye akan yunwa da talauci ta sa Allah yake cewa wa ubangijin wannan ɗakin sai Allah ya ba mu abu guda biyu da ya kamata mu bauta masa ya ce akwa aqwamahum min ju'in shine wannan fa ubangijin da yake ciyar da ku daga yunwa wa amana min hau kuma ya amintar da su daga tsoro wannan shine abin da shugaba zai yi maka ya amintar da kai daga tsoron da kake jiki ya kashe maka yunwa da kake ji ubangiji ma abin da ya yi mana kenan ya ce mu bauta masa to bola tinubu in kace mu bi ka mu yi maka da'a ka kashe yunwan mu mu samu security mu zauna lafiya abin da ya zama bayan wannan guda biyu to duk mai sauki ne duk mai sauki ne duk kuɗin da za a ɗauka a je a ɗauka ba kuɗin da ba a sata ba a baya da nan gaba za a sata duk bai dame mu ba mutum ɗaya zai mutu zaka ji ya bar yanzu kwanan nan wani in muri da ya mutu aka ce ya bar 1.5 billion us dollar wani in muri ne kwanan nan ya mutu ya bar dala biliyan ɗaya da rabi ana magana wajen trillion da wani abu ko trillion biyu ko wani abu shi kadai kun ce mana mu yi hakuri kasa ana jin yunwa shugaban kasa ana nema a siya masa jirgin sama kasa tana yunwa sanato guda ɗaya an siya masa motar miliyan 250 kuma ku ce mun yi hakuri a malam ba za mu yi hakuri ba ba hakuri a yunwa saboda haka abun da muke gaya wa shugabanni su gane kar wannan bala'in ya wuce kima tun daga yanzu shugaban kasa ka fito ka yi adiresin din Nigeria ko subsidy nan kwaya ɗaya ka ce ka janye shi zuwa shekara ɗaya ko shekara da wani abu wallahi tallahi ko gobe mu maza mu sake hawa mimbari mu ce to mutane su koma su zauna a gidansu wata mata da zuna gani jiya an kama ta har gaban aiji aka kai ta da yarta shekara abu wata guda biyu aka ce da kika je abinan si abinan aiki ya tambaye ta kika fito zanga zanga ce ni yar Nijeriya ce to wannan yar kime wata bai ce ita ma yar Nijeriya ne muna cikin yunwa dole mu fito suka yi maganganu sai aka sake ta yau kuma tana wajen zanga zanga to ka san akwai matsala ko kuma yau din ma an fito Lagos ina ne Abuja duk an fito to me ya kamata a ya kamata a nemi masalahar da za a karkar abin ya ɗauki kwana biyu uku shi ne zaman lafiya dan in abin ya balle karuwa za a yi karuwa za a yi wanda ya gobe ba shi da niyya ma zai fito kuma gashi na yanzu an fara balle a wujul mana na gani an je an je an fasa wajen ma'ajiyar gwamnati an ɗauke shinkafa to kaga abin zai ci gaba ne to daga nan kuma za mu rasa zaman lafiya din kuma laifin waye laifin gwamnati ne saboda haka yan uwa muna jan hankali su masu zanga-zanga su bi a hankali kuma ina ba da shawara wannan zanga-zangan kar ta wuce kwana uku dalili a ah, sako ko a yanzu ya isa ko da gajiya ba sake fita ba to sako ya isa gwamnati gwamnati ta gani kasan nan ana cikin masifa dama kuma burinmu me sakon ya isa wajen gwamnati ya gane cewa ba mutane idan suka bujuro babu sojojin da za su tare al'umma miliyan 200 da wani abu a kasan nan babu 'yan sanda da za su tare mutum sama da miliyan 200 da wani abu saboda haka muna ba da shawara masu zanga-zanga su yi hakuri yanzu su dawo baya sako ko a yanzu ya isa wankan ake cewa ko ta biya kudin sabulu sako ya isa bari mu jira me za su yi su suna da hankali saboda haka Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya bamu kuma kasar mu Allah ya ba kasar mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ƴan uwa ayi hakuri fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran saboda haka duk sanani bayan ta sauki ne wannan zafin da kuka ga muka dauka muna yi dinnan ba muna so mu ta da fitina bane a muna so ne shugabanni su sauke nauyin da Allah ya aza musu saboda ka mu yan Nijeriya ba ba ma bukatar ku zo ku raba mana shinkafa a'a kai mana hanyar da zan je in siya shinkafa buhu dubu ishirin dubu talatin shine kawai muke bukata kai mana hanyar da fulawa buhu daya mu siya shi dubu goma dubu sha biyar wannan shi muke bukata taliya da muke siya dubu uku ya kama dubu sha takwas ka ce mu zauna lafiya ba za mu zauna lafiya ba fulawa da muke siya dubu goma ya koma dubu saba'in tamanin ka ce mu yi hakuri wani hakuri za mu yi hakuri ya kare don wake ya gagare mu ka ce mu yi hakuri billahi na zila ilaha illa kuwa wannan abun ana bani labari a kunne nake ji sai jiya na gani shi ma a social media mutane idan an jefa dan wake suna gefe suna saye da kwanonsu mai dan wake in ta gama sayar da dan wake suna bukatan ruwan dan waken a raba musu su za ga su sha billahi da la ilaha illa yau ya wuce sati biyu wani mutum ya gaya min a maiduguri ban yadda ba sai gashi sai na ga live shekaran jiya ya zama kunun kunun kunun kanwa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه wabil akhirati hasana wa kina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa na min amina rashadan allahumma la na fi maqamina aza zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa maridan illa shafaita wa la illa aqdayta wa la hajatan min hawajij ad-dunya wal akhirati